La lucha. A wata sanarwa da kungiyar ta malaman makarantar Nishasi na saba ta fitar a birnin da mai ta nuna damuwar ta game da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari a wasu yankunan Nishar. Al'amarin da ta ce jefa malaman makarantun boko da dama a cikin zaman ɗarɗar musamman ma a yankunan Difa da Tilibiri da kuma wasu garuruwa na yankin Doso. kamar yadda ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ta si nasib umar sambo ya yi ƙarin bayani mun gani dai da tsaron ƙasa a nijar yanzu ta ɓarɓar yanzu babu tsaro sojawa kashewa ake abin ga horon hula kashewa ake lakwal ta lalace saboda rashin tsaro shi yasa muka yi kira ga gwamnati muka ce ma gwamnati ta nemi ta sa duk abin da zai sa tsaro ya komo cikin ƙasar ga don mun nuna mun gani abin da nasaru suke iya yi a golf lokacin da suka kashe suleiman kenan mun san da kenan in suna so suna iya su karewa da su kare da wanga abun da tashin hankali da muke ciki amma ba su so ne a baya bayan nan da hukumomin yankunan tilibedi da doso sun doki wasu matakai na haramta zirga zirgar babura a wasu garuruwan yankunan matakan da kungiyar ta sina sai ta ce za su kara kawo cikas ga sha'anin koyarwa musamman ma idan aka yi la'akari da cewa malaman makarantu ne suka fi yawan amfani da baburan idan za su je ba da ilimi kamar yadda mun kai halidu babban magatakardar kungiyar ta sinasab ya yi karin bayani de ya ce matakan baya na hana zirga-zirgar babura a kowane lokaci a wasu garuruwa na ƙara kawo wa malaman makarantu cikas don haka muke tilasa hukumomi sassauta waɗannan matakan ta hanyar mayar da zirga-zirgar daga karfe 6 na safe zuwa karfe 6 na yamma to sai dai hukumomin yankunan da al'amarin ya shafa na ci gaba da kare waɗannan matakan tare da neman al'umma ta fahimce su Ibrahim Tijani Kacilla shine gwamnan yankin Tilberi. Maganar tsaro ba maganar mutum guda ba ne, ba mutumin gwamnati guda ba ne, ba ba maganar jama'a guda ba ne, maganar kowa da kowa ne sai mun gamu duka za mu ci yakin nan. Kuma muna tambaya jama'a su ba ma eh, sojina goyon baya don mu samu vraiment eh, yakin nan ya kare. Ƙungiyar ta Sina sai ba a sanarwar da ta fitar ta kuma baiwa gwamnatin Nijar wa'adin mako ɗaya domin biyan albashin malaman ragi na watan Disamba. Yusuf Abdullahi, murya Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.